العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله ساك داود مو تكين تيغبا da karatun wannan littafi na alfiya ibn malik satuttukan baya da suka wuce mun yi magana kan jam'ul muzakkar salim muka ce kuma ana ce da shi jam'u as-salim muzakkar ko kuma a ce da shi jam'u salama to muka yi bayani muka ce ana yi mashi rufa da wawun a yi mashi nasba da ya'un sannan kuma a yi mashi jari da ya'un amma min faɗi wasu sharuɗa waɗanda sai suna ya tattara waɗannan sharuɗa kafin a yi mashi jam'i na muzakkar salim mun ce ko dai ya kasance suna ne ko ya kasance sifa idan suna ne dole ya kasance ismun li muzakkarin aqilin sannan kuma muka ce khalin minatta dole ya kasance suna ne sunan ya kasance na namiji ya kasance kuma namijin mai hankali sannan kuma babu ta'un a cikinsa sannan kuma muka ce khalin min tarkib kada ya kasance murakkabi ne ma'ana murakkabi kamar sibawaihi asalinsa sunaye ne guda biyu irin shi ba za a ce yuna ba kamar irin su talha bitta ba za mu ce talhuna ba saboda ta'un to sannan in kuma sifa ne shi ma muka ce <clears throat> dole ya kasance sifa na muzakkar mutum namiji sannan aqil mai hankali ya kasance babu ta'un a cikinta ya kasance shi ma babu tarkibi a cikinsa sannan kuma ya kasance laisa min babi af'al fa'la kaman abyad bayda wala min fa'lan fa'la kaman sakran sakra irin wannan ba za mu ce sakranuna ba usmanuna ba ba za mu iya faɗin wannan abu ba mun fahimta ko to anan muka tsaya yanzu kuma yau insha Allah za mu yi magana akan mulhaqat bijam al muzakkar salim wato abubuwan da ake hadawa don in ba mu manta ba a lokacin da muka yi karatun musanna mun ce shi ma akwai mulhaqatu bil musanna ko abubuwan da asalin su ba musannan bane amma saboda sun so su yi kama da musanna sai aka hada su da musanna to jam'il muzakkar salim shi ma yana da waɗannan abubuwa amma gabanin mu shiga zan karanta kamar yadda muka saba sai ayi wa shibhi zaini wa bihi 20 وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وأرضون شذ والسنون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فصح وقل من بكسره نطق وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه بعكس ذاك استعملوه فانتبه سوى إن شاء الله بيتوتين نظام بيان السكينة أيوة mun ce abin da ake yi wa jam'i na muzakkar salim ko dai ya kasance suna ko kuma ya kasance sifa yadda muka ce to yanzu abin da zai zo zai mana bayani akwai wasu abubuwa waɗanda bai dace a jama'a su jam'il muzakkar salim ba amma kuma sai suka zo aka mai da su jam'il muzakkar salim to amma su za mu ce da su mulhaqun ne bi jam'il muzakkar salim wato an haɗa su ne da jam'il muzakkar salim me yasa aka hada su saboda ba su tattari ainihin sharuɗan da muka tanadarwa jam'il muzakkar salim ba misali yace wa shibhi zaini irin waɗannan guda biyu ko kuma kama da waɗannan guda biyu ko kamannin waɗannan guda biyu su ne wadawa suna da kuma sifa yani irin su guda biyu wa bihi ire-iren waɗannan akwai ishiruna shi ma yana ɗaukan hukunci irin hukuncin waɗancan guda biyu ma'ana za a yi ma rufa da wawun a yi masa nasba da ya'un a yi mashi jarri da ya'un misali ka ce a ishiruna rajulan ishiruna zaka ira misalan ya fa'il ne marfu'un bilmi bilwa niyabatan an لأنه ملحق بجمع المذكر السالم منا فهمت ذاك تي رأيت عشرين رجلا جاشي أمي نسبة لني بياء مررت بعشرين رجلا جاشي أمي جري دمي abin da ya sa muka ce da shi ba jam'il muzakkar salim ba ne saboda idan ka ce tis'atun wa ishiro ya sha bamban da ishiro muna fahimta amma idan ka ce ma'ana kowa ya shiga ciki da babba da yaro da tsoho da mace da namiji da kowa ya shiga cikin musulmin amma an kace ashurur kowa ne ya shiga kaga wasu jama'a ne abin da gaggo don haka yani lam yastau'ibil jam bai tattari jam'i gaba ɗaya ba muna fahimta abin da yasa muka ce da shi mulhaqi ne kenan bi jam'i zakar salik saboda shi jam'i ya kamanci ya tattari kowa da kowa Allah na ce bismillahir rahmanir rahim qad aflaha al mu'minun haqiqa mu'minai sun tsira suwaye mu'mina maza mata yara manya har da waɗanda suka mutu ma sun shiga ciki amma na ce ja'a ishiruna rajulan mutane ashirin suka zo ya yi nuni a kan jama'a amma kowa ne shiga ciki don haka ba za mu ce da shi jam'i ba sai mu ce haƙi ne da jam'i muzakkar salim mun fahimci abin da yasa bai zama jam'i ba five wa babuhu ulhiqa babi irin na 20 yani har zuwa 90 kenan ده عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون هزوة تسعون دوك أنا كده شي ملحق ليه بجمع المذكر السالم شيني باب ساعة منا فهمت والأهلون هكا كما أهلون shi ma za mu ce da shi mulhaq ne da jam'i muzakkari salim an haɗa shi ne da jam'i muzakkari salim amma kuma ba jam'i muzakkari salim din bane me mufradin ahal in mm, ahaluna ahal <laughs> wato ahal shine mufradin ahaluna ko to amma ahal sunan waye to kaga dai shi ba na muzakkari al'ili bane sannan kuma ba mufradi na sifa bane mun fahimta mu kuma abinda muke so ya kasance jam'ul muzakkar salim dole ya kasance budda an yakuna nasman li muzakkarin aqilin khalin min ba haka muka ce ba amma shi ba haka bane in ka ce ai ahaluna yana da mufradi mufradinsa abu ɗayansa shine ahal so ahal mun ji suna ne sunan waye shin na mutum ne mai hankali guda daya a'a shin sifa ne ga wani mutum mai hankali don haka shi yasa bai tattare ainihin waɗancan sharuɗa da muka gindiya a baya ba don haka ba za mu ce da shi jam'i ba sai mu ce da shi mulhaq ne da jam'i muzakkar risali muna fahimta ko menene a can Allah yana cewa eh, ya abin nan can ina Allah ran suke aure na can cikin suratul fath ya eh, abin nan sai yaqulul mukhallafuna min al-a'rab shaglatna amwaluna wa ahluna anan in ka tashi yani za ka yi irabinsa ba jam'i muzakkari salim bane za ka ce wa wawul atsu a haluna za ka ce ala abin nan amwaluna shagalatna amwaluna wa ma'atufun ala raf'i marfu'un mislu wannan an yi masa rufa da wawun ne li annahu mulhaqun bi jam'il muzakkari salim muna fahimta don haka shi ma ba jam'i ba ne saboda mufradinsa ba suna ne na mutum mai hankali ko kuma sifa na mutum mai hankali ba don haka shi sa da zama jam'i ba akwai kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa abu ya zama murhaqi bi jam'il muzakkar salim kasantuwansa ismul jam'i ne abin da aka cewa ismul jam' ma la mufrada lahu fi lafzi da bai da abu guda ɗaya a lafazinsa misali kamar jiyoshi juyush jam'i ne na me jaish ba mufradi bane amma jaish ma za yafhamu min al-jaish in an ce jaish me ma'anarsa kaga ne don haka mufradin sa shi kadai bai sai wadatar da mu da jam'i ba kamar misali rahat jama'a kamar nafar jam'in sa anfa amma idan ka ce nafar la ya dullu ala wahid innama ya dullu ala jama'a muna fahimta don haka irin wannan ba za mu ce da shi jam'ul muzakkar salim ba sai mu ce mulhaqun da jam'il muzakkar salim haka kuma shi ne ke cewa ulu ulu anan yani ashab ma'abuta anan yana ɗaukan hukunci irin na wato muzakkar salim amma shi ba jam'il muzakkar salim mai. saboda bai da guda ɗaya me mufradin ulu bai da mufradi don haka kasantuwan ba shi da mufradi shi yasa muka ce shi ismul jam'i ne suna ne na gama gira na gamewa gaba daya la yastahiqu an yakuna jam'an li mudhakkar salim muna fahimta alamuna in aka ce alamuna jam'i ne na alam wal alam kullu ma siwa Allah duk abinda ba Allah ba a cikin tauhidi ana ce shi aka ce da shi alam to idan ka ce alam kace da shi jam'i ne lil mudakkar salim bai kamata ba dalili kuwa in kace kullu ma shi wallahi duk abinda ba Allah ba alam mufradi ne ko shine kullu ma shi wallahi to ashe kenan ma mufradi fi jam'i gamewa kuma haka bane in aka ce alamun al'alam kullu ma shi wallahi to menene fa'idan kuma ce alamuna tunda al-mufrad yadullu ala al-umum mufradi guda daya yana nuni akan duk wani abu wanda ba Allah ba ana cire shi alam to ina fa'idan kuma ka zo ka ce da ni alamuna ashe mufradi ma yafi jam'i gamewa kenan mun fahimta to in ka sanya shi inna la ilaha illa idan kuma muka ce to alam ba mu dauke shi ta wannan bangare ba muka ce za mu dauke shi ala annahu misali nughallibul uqala za mu ce ai al'alam masu hankali ne kaɗai za su shiga ciki banda marasu hankali to alam shi mufradi ne suna ne nawa kaga shi bai zama suna wani mutum guda daya mai hankali ba don haka saboda waɗannan abubuwa muka ce alam bai cancanci ya kasance jam'i ne la muzakkar salim ba innama zai zama mulhaq ne bi jam'i muzakkari salim anna mufradahu a min jam'i saboda mufradinsa ya fi jam'insa gamewa muna fahimta jama'a طيب hakan nan illiyun illiyun shi ma ba jam'i muzakkar salim ne inna ma mulhaq ne da jam'i muzakkar salim an hada shi da jam'i muzakkar salim me yasa saboda sunan wuri ne kololuwan aljanna Allah yana cewa kalla inna kitabal abrari la fi wa ma adraka ma illiyun to illiyun suna nawa ne kaga dai ba sifa bane ga mutum sannan kuma ba suna bane na wani mutum mai hankali guda daya inda ma suna ne na ƙololuwan aljanna don haka ba za mu ce da shi jam'i ne na muzakkar salim ba sai mu ce mulhaqi ne suna ne da aka haɗa shi da jam'i muzakkar salim haka kuma araduna araduna jam'i ne na ard amma a yadda ake a nan jam'i ne na taksir jam'i taksir kuma mun riga mun karanto shi a can baya ba shi muke so mu yi magana ba ya'ana yani bai kamata a kasan an jamma a arab ko kuma a a araduna ba saboda al'arab wato suna ne na mace Allah yana cewa menene Allahu khalaƙa khalaqa sab'a samawatin ko wa min al-ardi mithlahunna a mufradi kuma mufradi inda tasghir zaka ce urayda uraydatun ga ta ta bayyana sokotun da akwai ta'un ya nuna ars suna ne na mata me yasa aka ce da shi araduna muna fahimta don haka saboda wannan abu kasantuwan suna ne na mace bai kamata ya kasance jam'il muzakkar salim ba sai mu ce da shi mulhaqi ne da jam'il muzakkar salim shi yasa ce maka wa araduna sharra yani kace kai jam'in arf ala aradun yani shazi ne ya fita daga cikin kiyasi domin ya kamata ka ce arabat tun da jam'i ne na mata muna fahimta <coughs> haka kuma wasinuna shazza yani haka sinuna sinuna kuma wa babuhu da shi da babinsa duk gaba ɗaya shawab ne yani sun saba wa kiyasi me babinsa huwa kullu kalimatin sulafiyatin duk ita ce wata kalma mai kalmomi guda mai hurufai guda uku <coughs> allati huzifat lamuha wacce aka cire lamun inta wa uwidat anha alha sai aka ɗauko ha'un a madarinta? misali kamar sanaton asalinta ya take san won ko kuma sana won asalinta kenan dalili kuwa jam'inta ya muke cewa sanawat kaga asalin ta'un kenan wawun ne muna fahimta sai idan muka duba sanatun za mu ga kalima ce sulasiyya hurifat lamuha don asalin sa sanawon wa uwida an hatta sai aka kawo ta'un a madadin lamun ire-iren waɗannan kalimomi ba a yi masu jam'i na muzakkari sare. irin shi kamar iba a abin nan Allah na cewa allazi na ja'alul qur'ana ibin yani mutafarriqin suka rarraba alqur'ani mufradin sa ibafun muna fahimta haka kuma kamar izi fama lillazina kafaru qibalaka muhta'i anil yamini wa anil shimali izi asalin sa'iza yani jama'atin jama'at ta daman ka jama'a ta hagun ka jama'a asalin kalmar mufradinta ton kaman idatun ton duk irin waɗannan kalmomi waɗanda suke da hurufai guda uku ya kasance an cire lamun an kawo ta'un bai dace a yi masu jam'i na muzakkari salim ba in kuma an jama'a sai dai mu ce mulhaqi ne bil jam'i muzakkari salim amma ba zai hana su ɗaukan hukuncin jam'i muzakkari salim ba muna fahimta to sai ce wa misla hinin qad zalbabu yani irin wannan babi na mulhaqat bi jam'in muzakkari salim yakan zo wato kamar yadda hinu yake zuwa ya hinu yake zuwa ya'ani al irab bil harakat ay mashi i'rabi da harakat kamar ka ce marra bina hinun marfu ra'aitu hinan marartu bi hinin dan haka a wurin wasu mutane suna i'rabi yani i'rabi irin nahib misali kamar sinuna zasu ce marrat bina sinunun رأينا سنينا مررنا بسنين منا فهمت يعني كمر يد حيلة تكي تكيزوا أي متى إعراب بالحركات تو إلم ونن بابي كما أولي موسو متاني يعني باسو ماشي رفع دواون باشي مسو باشي باشي ماشي نصب دياون باشي ماشي جري دياون إنما سنا ماشي إعرابي نبي الحركات ya irabaki wal harakat ya'ani sun dauki kwatankwace irin kwatankwacin hiru irin na mudummul haqat yawa irin sa ne hadisi yake cewa annabi yana ce Allahumma ja'alha alaihim sininan ka sinini yusufa kun ga anan ya zo yani irabi ne bil harakat Allahumma ja'alha alaihim sininan ka sinini yusufa gashi na an mashi kasra da abin nan an mashi jarra da kasra sannan kuma an yi mashi nasba da min a da fatha yani ya zo a tafarki irin kahina muna fahimta jama'a shi yasa ke cewa wa babuhu babu muhaqqaq wa misla hinin qad yarid babu irin hina kuma wannan babi na mulhaqat tun daga ashiruna illiyuna araduna sinuna ulu alamuna duk gaba daya a wurin wasu mutane sukan yi mashi irabi ne irin na haina wa huwa inda qaumi shi wannan babi a wurin wasu mutane ya fare bi ma'ana yari yana zuwa a wurin su yana tabbata haka ifarada bi ma'ana warada ja'a yazo ata muna fahimta don haka a wurin wasu mutane yaftaridu bi ma'ana yaji'u yana zuwa طيب yanzu yana so ya bambance mana tsakanin haraka ta nunun almusanna da kuma haraka ta nun abin nan jam'i na muzakkar salim sai yake cewa shi jam'il muzakkar salim asalin nunun ɗinsa ta kasance da fatha amma kuma a wurin wasu ƙabilu sukan yi mata kasra kamar ka ce ja al-muslimuna ra'aitul muslimina marartu bil muslimina a wani wasu mutane sai su yi wa nunin kasra sai su ce ja al muslimuna ra'aitul muslimini marartu bil muslimini da kasrun nun eh da farko saboda wow ka gane ah. yani da kasra da wawun ba su jituwa eh to shine suke kafa abin nan hujja da qaulu sha'ir wai a kullu dhahri hillun wa irtihalun أما يبقي علي ولا يقيني وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين ده كسرة يعني هيا من أطوفة أما كنت عليه وسواني بقى ماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين ده كسرة ya kamata ya ce ya arba'ina muna fahimta sai ya ce to maka wa nuna majmu'in nuni na jam'il muzakkar salim wa ma bihil tahaq da abin da ya kasance mulhaki ne ga jam'i na muzakkar salim faftah kai mashi fatha wa qalla man bi kasrihi nafaq amma waɗanda suke furta ta da kasra kaɗan ne ƙilla akwai waɗanda suke mashi kasara amma mutane ne kaɗa. muna fahimta shi kuma nunul musanna nunun na abu guda biyu al'asmu fihi an kuna belkas za ka ce ja al-muslimani ra'aitul ni ko marartu bil muslimaini yanzu da kasara. wasu kuma yi suka yi akasi sai suna ma nunul musanna fata sai ce ja al-muslimani ra'aitul muslimaina marartu bil muslimaina da fata muna fahimta me dalilin ku suka ya kaulu sha'ir inna li salma indana diwana awa fulanan wa ibnahu fulana kanat ajuzan za zamana yake cewa a ƙarshe yake cewa a arifu min haljija wal ainana wa man kharai ni ko wa man kharaina hadu biyana saboda suna yi wa nunin musalla fataha ne wa man wa man khiraina ashbaha zubiyana shine mahallu shahid ya kamata ce wa man khiraini sai ce wa man khiraina ashbaha zubiyana yani nunin na a wurin su tana zuwa da fataha muna fahimta jama'a sai ce wa nunu ma sunniya nunun na musanna abin da ya zama abu biyu wal mulhaqi ne da abin da aka hada shi da musanna bi aksi zaka da aka sin wancan ne yani in nunun na jam'i mudhakkar salim an yi mashi fataha to aka sa shine ne shine kasra istamaluhu yani an yi amfani da shi a haka su larabawa sun yi amfani da shi a haka fantabi ka faɗaka yani asalin nunul musanna ya kasance da kasra amma kuma sai aka yi akasinsa aka samu wasu mutane suna amfani da shi muna fahimta to insha Allah to yani shi ne suka kama hujja da baitin da muka ambato إن لسلمى عندنا ديوانا آوى فلانا وابنه فلانا كانت عجوزا عمرت زمانا فهي ترى سيئها إحسانا أعرف منها الجيز والأينان ومن خيرين أشبه ببيارة يعني محل شاد أورمه فتح نون المسنة أي ونون المسنة فتحة يعني والأصل فيه أن يكون بالكسر يا كسر شيري كسرة منا فهمت أتك أي شيء زارو فهمت شيء أقوي أبو بوان دمك أنبتو سنة أوكا حكمتي إرين حكمتي جمع المذكر السالم amma ba za mu ce da shi jam'u muzakkar salim ba saboda ko dai ya kasance ismul jam'i ne ko ya kasance ya saba wa qiyasi ne akwai ta'un a cikin sa aslan ko kuma ya kasance a'a asalin karshen sa ya'ani an cire kalma an kawo ya kamata ya bi sahu irin na mata amma bai bi ba ko kuma ya kasance mufradinsa ya fi jam'i gamewa to waɗannan abubuwa ba za su sanya mu ce da waɗannan jam'in muzakkar salim ba sannan muka ce nono jam'in muzakkar salim asalinsa ana yi mashi fataha ne amma an samu wasu mutane suka yi mashi kasra asalin nunul musanna akan yi mata kasra ne amma an samu wasu kabila daga cikin larabawa suna yi mata fataha wallahu ta'ala a'la wa a'la in akwai tambaya sai mu abin da ya kafin mu shiga bala'i alaikum salam alamuna kaman ulu za ka ce ai ashiyar qur'ani inna fi zalika la ayatin li ulil nuha gashi ya zo da ya ya'u sannan kuma inna ma yatazakkaru gashi ya zo da da wawu dinsa muna fahimta ko ba. sannan alamuna duk yadda ka sanya shi a jami'i ja al'Alamuna, alamuna ra'aytu al marartu bil alamina na ulul albab ai ka sa akwai abin da kace abin nan almustasna almufarrag mustasna mufarrag shine annaqis wanda bai cika ba mun san cewa lil istisna shurut ko arkan wujud almustasna wujud almustasna min wujud adat wujud adat istisna sannan wujud almustasna aw ba guda hudu idza ikhtalla shay'un min hadhihi al-ashya la yasahhu an yu'raba ko an tu'raba al-jumlatu i'raba al-istisna kamar misali ka ce ma ja'at illa imra'atan zamu ce ko illa imra'atun na me saboda jumla ce na fisa yani bata tattara waɗannan shuruɗin ba sai ka ce ma annafiya ja'at fi'l al-madi wannan at-ta'u ta'u ta'anis illa adatu listifna mulgha an cire ta ba ta da aiki la amala laha imra'atun fa'il to irin sa qur'ani ce inna ma ya tazakkaru wa ma ya aqiluha illa al'alimuna a wannan al'imu ne da kasra eh wa tilka al'amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya aqiluha illa al'alimuna aya ta 44 kenan shi an kabuci eh ba alamuna bane a ba irin irinsa bane wannan alim jam'u alim illa al'alimuna ya cika sharɗa wancan ya cika sharɗa sifa ne eh sifa ne al'alim sifa ne ga mutum eh na eh rabbil alamin shine ya koma alam A nan ba zai zama jam'il muzakkar salim ba mulhaqi ne bi jam'il muzakkar salim me yasa saboda muka ce li anna mufradahu a'ammu min jam'ihi mufradinsa yafi jam'i gamewa in ka ce alamun kullu ma fi wallah to in dai mufradi ya gane jam'i ne yake nema ka fahimta ai to shi yasa abin da ba fara ce jam'i ba eh alhamdulillah rabbil alamin eh <laughs> na'am na'am na haka zai ai da bayan da muke a farko ba zai hana kowannen su ya dauki hukuncin kowa ba sai dai kai ba za mu ce da kai jam'i ba saboda waɗancan illoli ka fahimta ai na'am na'am na'am to duk wanda aka yi qur'ani ya zo da shi eh don kuma duk abin da qur'ani ya zo da shi ya'ani za ka samu fasihi ne Don haka duk wanda ka ce ya yi daidai haka yake wanda haka yake wa alaikum abin da yasa ake kafa hujja da baiti saboda ga masu abin ma fada kuma waka bakin mai ita wai muna ce tafi daɗi to don kar ma kai tantama a'a abin da nake so in kafa hujja da shi ga wani can daga wata kabila ya faɗa a kenan abu an san shi ai lokacin su ba a rudi ai a rudi shekara hana yazo ba Khalil ibn Ahmad Farhudi ko Farahidi shi ne ya kokari hada ba me yasa aka ce wa arut arut an ce saboda ya fita ne bainal jabalai ma'anan arut yana tariqu bainal jabalai ma'anan arut asha annaqatu sharda wal wacce take ta gudu ma'anan arut ya'ani abu as mai karfi an ce ya fita ne saboda suna gasa da siboye sai ce Allah ya bashi ilimin da siboye bai sani ba so da ya fita sai je samu wani yaro ana ce da shi ya ana karanta shi haka sai ta me kuke haka sai suka ce ai muna karantar da shi waka ne sai ya ce to in aka ce wa haraka kenan oh, ya zama sukuni sai ya samu haraka da sukuni wasu kuma suka ce a'a ya ji ya samu wani mutum ne haddad yana bugun karfe in ya buga sai ya ce kaf in ya shi sai ya daga to sai ya ce to in ya buga din nan ni sunanta haraka a wurina in ya janye ya zama sukut sai aka samu arori <laughs> a cikin buhur kama sashi su tashi a wurin wasu na wannan haka ne kama wuce da magana su ya'ani tunda ai su ne masu abin kafin ta ai ya'ani su ne masu abin shi ya bi waƙoƙin larabawa sai ya ga waƙen baya wuce bahari sha biyar ko kuma sha shida a wurin wasu ko dai ya zama wafir ko kamil ko basit ko rajz ko kaza duk ya tattara ya tattara ya ce na ga waƙen ba su wuce haka to haka in ka ga ya saba kaza ya fita ƙa'idan da aka sani ka fahimta ai na awaki suke kwarai da gaske ba ka gani irin kaman su Abdullahi bin Abbas radiyallahu an Umar bin Khattab radiyallahu yana ce ash-shi'ru diwanul arab yani waƙe shine diwani na larabawa don haka wanda yake son ya ji larabci fa alaihi bi shi'r dole sai da haka aka zo da Abdullahi bin Abbas sabai manya su ce me yawa ne ce me yawa ne ce saboda shi an dauke shi kaman wani kanz ne duk abin da ya tattara zai kafa hujjar shi ta fahimta ai na shi yasa kuma ka duba wani illa na shi'ir malish zaka ga yanzu ko kutuba kake misali zaka ta zubo qur'ani da hadisi bai cika shiga cikin mutane ba kaman ka kawo baitu shi'ir ko mu ba da zaran ka kawo baitu shi'ir sai ka ga duk hankalin kowa ya dawo amma ga qur'ani ana karanta mutane kuma ba su faɗaka. <laughs> kana fahimta yi. duka wannan illa ce haka wace mawaka sun bada cikin jiki na kusan haka kusan haka ne shi ma zai shiga tafarki irin na alamuna na alaikum sara za mu zo da wurinka eh kaman sanawon eh asalinsa sanawon sai aka cire wawon sai aka ce sanatun na saboda illa sarfiya eh illa sarfiya na eh jam'ul jam a jam'ul jam wani abu ne wanda yake yana da wazaninsa yawa yani abu ne wanda yake masmu yana da wazaninsa dusan da kaga ya zo a wuri kaza to ya zama jam'ul jam wannan kuma ba shi shi ba abu bane wanda zaka iktira'i kai ka kawo da kanka ba wato abu ne sama'iyyan an ji daga wurin mutane ka fahimta yi na'am na'am sai mai tambayan baya da ya kawo batun unasun na'am sai na ga baka har da bayani akan sa ba na'am shi unasun na'am ya zai zo mulkin da da zakar salim a abin da shi ke tambaya yani ta bangaren shumuni da umumi ba ta bangaren irabi ba yawa haka yi na fahimta mai shayi ai ba a ce na suna ko an taɓa jin na suna <laughs> ba a cewa yawa na ka abin da yake tambaya ta bangaren gamewa eh na fahimci tambayarsa na'am na'am illiyuna wa araduna shadda wa sinuna wato da ulu da alamuna da illiyuna dukkan su mulhaqatun ne bi jam'il mudhakkar salim ba jam'i bane ulu abin da yasa ba za mu ce da shi jam'i ba mun ce saboda ismul jam'i la mufarrad lahu ko la wahid lahu min lafzihi alamuna li'anna mufradahu a'ammu min jam'ihi mufradinsa ya fi jam'i illiyuna kuma ismun li'ala aljanna ba suna bane na mutum ba sifa bane na mutum sannan araduna jam'i ne na taksiri bai kamata a yi mashi jam'i na jam'il muzakkar salim ba saboda mufradinsa ana ce uraidatun da ta'un asinuna shi kuma da babinsa ne duka kalima mai hurufai guda uku wacce aka cire lamun ɗinta aka kawo ta'un a wurin nan kaman sanaton, idatun izatun sobaton, duka waɗannan la yastahiqna an yakunna jam'an li mudhakkarin salim ka fahimta ai na'am na'am na'am eh ga masu hankula to a ai muna neman sifa na mutum daya muna neman sifa ne na mutum daya kamar mu ce alim in muka ce alim sifa ne na mutane na to amma alam in muka dauka kan mai hankali sifa ne na ma kaga mun ji akram kala <laughs> na na wa mislahin hinin qad yarid yani asalinsa wa qad yarid yani yakan iya zuwa da misalin irabi na haina, haina kuma irabin sa wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hinin gashi na zo da kasratai ka fahimta yawa wa alaikum salam Eto, a duk dai da karajin mazu ne abin da yake akwai akwai abin da suka ce ma idafa lafziya da ma'anawiya ka fahimta idan ka gan shi ya zo da qabli yani mudaf da mudaf ilayhi ne huzifa al mudaf ilayhi wa qusida lafzuhu yani an cire mudaf ilayhi sai ana nufin lafazin sa misali kamar alif lam mim ghulibatir rum fi adna al ardi wa hum min ba'di ghalabihim في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد لا يزول كسرة أي يزول ضمة سبب مضاف إليه أما قصد معناه يعني من قبل ذلك ومن بعد ذلك مضاف إليه ne amma sai ana nufin ma'anansa ne ba lafazinsa ba a wannan hali zai kasance mamniyu haka kuma can cikin suratul saba karshe karshe yana cewa menene na a menene can karshe karshen ayoyi hudu na karshe ina rarrabi suke a wurin nan na <laughs> musulman yana cewa eh, menene inna ma'attabi menene Allahumma salli ala Muhammad ba ma sai mu da ni <laughs> fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib ولو ترى إذ فزئوا فلا فوت وإخذوا من مكان قريب قالوا آمنا به وأن لهم التلاوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل كو وقد كفروا به من قبل كو تو كاجا أنا ما يزور ضمة من قبل أن يأتي أحدكم الموت لا يزور كسرة دو هكا نم مضاف إليه ني قصية لفظه أدو أن حاليا دي كتنشي مبنيين أما إذا قطع عن الإضافة in aka yanke shi daga idafa gaba daya sai kasance mu'rabi sai ka ce marra bina qablun ra'aitu qablan rajulan kana da kaza marartu bi qablin kaza wa kaza in ka yanke shi daga idafa amma in ka hada shi da idafa sawa'an qusida ma'anahu ko qusida lafzuhu to a wannan hali zai kasance mabniyun to subhanakallahumma wa bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله ساك داود مو تكين تيغبا da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik satin da ya wuce mun yi bayani akan jam'u almuzakkar as-salim muka ce ana ce da shi Jam'u salama kuma ana ce da shi Jam'u as-salimi almuzakkar muka yi bayanin mulhaqat bi jam'il muzakkar salim abubuwan da ake hada su da jam'ul muzakkar salim a wurin i'rabi muka yi bayanin dalilan da yasa ba za a ce da su jam'i ba sai dai a ce da su mulhaqat bi jam'i al muzakkar salim muka yi bayanin hina da kuma irin i'rabin da yake zuwa a irin misalin hina kamar sinuna misali muka ce a wurin wasu larabawa sukan yi i'rabin sa i'rabi irin na hinu ma'ana bil harakat ana yi mashi i'rabi da damma a mashi nasba da fatha a mashi jara da kasra ma'a tanwin tare da tanwini sannan muka yi bayanin cewa nuni na jam'il muzakkar salim al'aslu fiha an takuna maftuha ta kasance da fatha kamar ka ce ja al-muslimuna ra'aitul muslimina amma muka ce akwai wasu larabawa da suke yi wa nunun na jam'ul muzakkar salim kasra har suka kafa abin na hujja da cewa arafna ja'faran wa bani akhihi wa ankarna za'anifa akharini wato suka yi wa ainihin nunun na jami'in zakari salim kasra sannan muka yi bayani al-aslu fi nunil musanna asalin nunil musanna an takuna bil kasr ta kasance da kasra amma muka ce wato ainihin akwai wasu kabilu cikin larabawa sukan yi wa nunul musanna wato ainihin fatha mun karkara bayani to yau insha Allah za mu ci gaba da bayani akan jam'u al-mu'annath salim sannan kuma mu dan taba magana akan wato af'al al-khamsa tunda mun yi magana akan al-asma'u sitta yau zamu yi magana kan af'alul khamsa sannan kuma mu yi magana kan al-mamnu'u min as-sarf wato abin da yake ba a yi mashi tanwini sannan kuma ba a yi mashi jarra da kasra to insha Allah kamar da muka saba zan karanta sai a karanta wa ma bita wa alifin qad jumi'a

ما لم يضف أو يكو بعد الرديف ما لم يضف أو بعد واجعل لنحو يفعلان النون واجعل يفعلان رفعا وتدعين وتسألون رفعا وتدعين وتسألون وحصفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمة كلم تكوني لترومي مظلمة to wannan insha Allah baitocin da zamu yi sharhin su kenan a abin da yasa na bayan da muka maimaita so biyu saboda akwai riwayatan akan ce kalam takuni litarumi mazlama kalam takuni litarumi mazlima وإن فتحت فيه ما كان انكسر صار اسم مفعول كنعم المنتظر يعني مظلي ما اسم المفعول كنا اسم الفاعل كنا بالكسر أما إذا أكسى فتحة هذا ما اسم المفعول كنا so, ينظر من بياني أكن جمع المؤنث السالم وتجمع نماتا أكن تشيكما شيء الجمع بالألف والتاء أنا شيء هكا هو أتي جمع المؤنث السالم هو أتي الجمع بالألف والتاء duk ana faɗin da shi haka to jam'u al-mu'annath salim dole ne ya zanto ta'un innan za'ida ce a cikinta ba ta kasancewa asliya muna fahimta ko kaman bait bait misali zaka jam'in shi zaka ce ya buyut kaga zaka ce futihatil buyutu ra'aytul buyuta nazartu ila al buyuti ba za ka bashi hukunci na jam'il mu'annas salim ba li anna ta'a fihi asliya domin ta'un a cikinsa asliya ce amma da muke ce da shi jam'il mu'annas salim shine abinda ta'un a cikinsa ta kasance za'ida kaman fatimatu ta'un din nan yani za'ida ce saboda litamyizi bainal muzakkari wal mu'annas don a bambanci tsakanin namiji da mace ana fahimta yani inda zaka gane za'ida ce wani zubin akan iya cire ta kamar yadda umrul qais ke cewa a fatima mahlan ba'da hadha tadalluli wa in kunti qad azma'ti shirmi fa ajmili agharraki minni anna hubbaki qatili wa annaki mahma ta'muri alqalba yaf'al yani a fatima wannan ana ce da shi munada murakkab muna fahimta ko Eh, yana ce abin nan can cikin alfiya me yake abin nan yana magana kan murakkam tarkim yana cewa eh, Allahumma salli ala Muhammad bai ya shige yayi nisa <laughs> eh, murakkam dai shine yani idan ya zanto an samu sunaye mai hurufai guda hudu sharadin sa kenan akan iya cire karshen sa ana fahimta ko idan aka cire karshen sa to idan ka so kana da zabi harakan harafin da ke dab da karshe kana iya barinta in ka so kuma kana iya ainihin bashi zamma kaman kaga nan anan yana ce a fatima a wata riwaya ana ce da ita a fatimo saboda da asalin shi fatimatu ne da aka cire ta'un sai ya bar ainihin harakan da take kafin ta'un dama mai ce ita fataha sai ce a fatima ana ce da ita lokacin man yantazir lokacin mutumin da ke saurare amma lokacin man la yantazir shine wanda in ka da muka ce a fatimo kamar da shi zamma muna fahimta ko to yana cewa jam'ul muannath salim yurfa bi dhamma wa yunsabu wa yujarru bil kasra na kamar fatimatu misali fatimatu jam'i ne muslimatu mu'minatu duk wannan ana kiran shi jam'i ne na muzak na mu'annas asalim misali Allah yana cewa asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran minkun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkar nan duka jam'i ne na mu'annas asalim to shi ana yi mashi rufa da zamma a yi mashi nasba wato fataha kenan da ainihin kasra sannan a yi mashi jari da kasa a ta'u za'ida za ka ce ja'atil muslimatu ga don manan ta bayyana sai ka ce ra'aitul muslimati bil kasra za ka ce maf'ulun bihi mansubun bil kasra niyabatan anil fath li'annahu jam'ul mu'annas salim sai ka ce nazartu ila muslimati majrurun Bilkasra ta zahir to abin da sa. aka yi mashi nasba da kasra saboda ya bi tafarki ne irin na jam'i al-muzakkar salim al muzakkar salim ba mun ce yurfa'u bil wa ba wa yunsabu wa yajru bil mih to shi ma kuma sai bi tafarki irin naka yurfa'u bil dhamma amma shi kuma yunsabu wa yajru bil kasra tunda kai a halin nasba da jarra ka dauki ya'un to ni kuma a halin nasba da jarra zan dauki kasra muna fahimta to shi ne ke cewa wa ma bita wa alikin qad jumi'a abin da ya zo da alifun da ta'un a matsayin jam'i wato aljam'u abin nan aljam'u bil alif wa ta kenan abin da yazo da ta'un da alifun a matsayin jam'i yuksaru fil jarri ana yi mashi kasra a halin jarra kai wafin nasbi ma har ma a halin nasba zaka mashi kasra amma sai dai bambanci a halin nasba zaka ce mansubin bil kasra niyabatan anil fath li'annahu jam'ul muannath salim amma a halin jarra zaka ce majrurun bil kasrati adh-dhahira akhir an gane bambanci to idan ba ku manta ba musanna mun yi bayani kan mulhaqat bil musanna sannan muka yi bayani kan mulhaqat bil jam'i al mudhakkar as salim to shi ma jam'ul muannath salim yana da mulhaqat shine kamar ulatu ulatu ba jam'i bane amma mulhaqi ne suna ne wanda aka haɗa shi da jam'i na muannas salim abin da yasa ake shi da shi mulhaqi saboda ismul jam'i ne la wahida lahu min mufradihi ba shi da kalma guda ɗaya na mufradinsa Allah yana cewa wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun gashi ulatu ya ɗauki hukunci irin na jam'i na muannas salim amma ba jam'in bane in an ce da kai me yasa bai zama jam'i ba sai ka ce li'annahu ismul jam suna ne na jam'i gaba ɗaya ba shi da mufradi a lafazin sa kamar yadda muka bayani a cikin mulhaqat bil jam'il mudhakkar salim mun ce akwai ismul jam ismul jam shine la ma la wahida lahu min mufradi abinda bai da guda ɗaya muka buga misali kamar kalman jaish ismul jam'i ne saboda jaish jam'in sajiyush amma kuma in ka ce jaish yana nuni akan abu ɗaya tawaga ce ta mutane runduna runduna kuma ba na mutum ɗaya bane muna fahimta ko to don haka ulatu za mu ce da shi mulhaƙi ne da jam'il muannath salim haka kuma duk abin da ya zo aka ba shi sunan jam'i duk abin da ya zo aka ba shi sunan jam'i to zai ɗauki hukunci ne irin na jam'il muannath salim kama adri'at adri'at asalinsa sunan wata alƙarya ce a ƙasar sham amma da za ka bai mace suna ka kira ta azri'at ko kuma ka baiwa tarin mata jam'i ka ce da su azri'at da za su ɗauki hukunci ne irin na mu'annasi salim a halin irabi da sai ka ce misali ja'at azri'atun ra'aitu azri'atin marartu saboda mun ba jam'i na mata suna muna fahimta to shine ibnu malik ke cewa kaza ulatu Yani hakan nan kuma ulatu yana ɗaukan hukunci irin na jam'i na mu'annasi salim ma'ana a yi mashi rufa da damma a yi mashi nasba da kasra a yi mashi jarra da kasra wallazi man qad ju'il haka kuma <coughs> duk abin da ka zo ka bashi suna ya zama suna na jam'i ne zai ɗauki hukunci irin na jam'il mu'annas salim to ba mu gane maganan ba sai buga misali sai ce ka adri'atin kamar misali zari'at fihi a cikinsa zal i'rabu wannan i'rabi aidan kuma qubila shi ma ana ansa <coughs> ma'ana yani azri'at kamar yadda muka ce da zamu mai da shi sunan mata ne jerin gwano na jam'i da zai ɗauki hukunci ne irin na jam'il mu'annasi salim shi sai yace maka ka azri'atin kamar misali azri'at inda zaka mai da shi suna fihi a cikinsa zal i'rabu <coughs> wannan i'rabi yani ai mashi damma da ai mashi rufa da damma ai mashi nasba da kasra sannan ai mashi jarra da kasra aidan qubil shi ma za a ɗauke shi a cikin wannan hukunci amma yaushe idan muka mai da shi jam'i ko muka mai da shi suna muna fahimta ko jama'a ko ba gane ba dai an gane ko yani in muka mai da shi suna ko muka mai da shi jam'i to zai ɗauki hukunci irin na jam'i ne na mu'annasin salih muna fahimta ko to yanzu zai mana magana akan abin da ake cewa mamnu' min as-sarf as-sarf din nan ma'anarsa at-tanwin tanwin don kun san ba kowane suna yake samun tanwini ba ya mana magana kan jam'ul mu'annas salim muka ce ana mashi rufa da damma a yi mashi nasba da kuma kasra da kasra ko to yanzu yi mana magana kan mamnu min sarf abinda ake cewa as-sarf ma'anan shi tanwin dan ba kowane suna bane yake samun tanwin ba mamaki ya zanto saboda illoli guda biyu ba mamaki ya zanto saboda illa ce guda ɗaya amma ta tsayu madadin illoli guda biyu misali kaman abin da ya kasance ala wazni af'al kaman a'lam kaman ahmad abin da ya kasance ala misali kaman mafa'il kaman masajid irin waɗannan ana kiransu mamnu min asar amma babinsa yana can gaba musamman wanda ya killace shi da bayani amma suna akan iya hana shi sarf saboda illoli kusan guda tara ba mamaki kasantuwan shi ala wazni fi'l ya zo akan siga irin na fi'li kaman a'lam siga ne na fi'li a'lamu kama af'alu kamar yakan iya kasance mamnu'un ne min as-saf li alif nun saboda an ƙara alifin da nunu a cikinsa. sa kamar usmanu usmanu ba za ka mashi tanwini ba ba za ka yi mashi jara da kasra ba sai ka ce a usmanu ba usmanun ba ba tanwini ba ra'aitu usmana marartu bi usmana abin da yasa zaka ce li ziyadatil alif wan nun saboda an ƙara alifun da nunun a cikin sa don haka duk sunan da aka ƙara alifin da nunun a cikin sa ba za a yi mashi jarra da kasara ba ana kiran shi mamnu'un min as-sarf ya'ani muni amina tanwini an hana tanwini ya shiga masa saboda illoli kusan guda tara wanda in mun je babu insha Allah zai mana bayani amma akwai halayya guda biyu wanda ake yi wa mamnu'un min as-sarfi jarra da kasra abu na farko in ya kasance mudaf ne da mudaf ilai zai zo da kasra ko kuma alifin da lamun ta shiga masa masajid mun ce misali ba a yi mashi ainihin jarra da kasra amma kuma idan alifin da lamun ta shiga masa za a yi mashi kasra misali Allah yana cewa wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajidi gashi ne ya zo da kasra muna fahimta ko gashi ne ya zo da kasara saboda alifin da lamun ya shiga masa amma kuma akwai wani wurin da zaka ga bai zo da tanwini ba misali kamar inda Allah ke cewa walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu kaga bai ce masajidun ba saboda shi dama asalinsa tanwini baya shigan masa muna fahimta amma idan alifin da lamun ta shiga masa kamar da muka buga misali da aya to a wannan hali fa za a yi mashi kasara ko ya kasance misali mudaf da mudaf ilayhi misali kamar zaka ce futihal masjidu ko futihatil masajidu an buɗe masallatai ra'aitu masajida da fatha nazartu ila masajida da fatha amma idan ya kasance mudaf dafdaf ile yani shi ma zai samu kasara zaka ce misali kaman nazartu ila masajidikum na yi dubi zuwa ga masallatanku kaga anan ya kasance mudaf ne da mudaf ile don haka zai samu kasara muna fahimta Allah yana cewa misali awalaysa Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin gashi ana yace bi a'lama mamnu' ne min aswab me yasa lil wasiyya wa wazn al fi'l saboda wasafi ne in kace a'lam kamar kana siffanta wani ne da wani sifa to saboda wannan sifa da kuma kasantuwan shi ya zo da wazani na fi'ili af'alu shi yasa aka manna ashi min bai kasance da tamini ba amma a wani wurin zaka ga in ya kasance mudaf da mudaf ilay zai zo da kasara Allah yana cewa misali والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كذا أنا أحسن مضاف تقويم don haka in ya zo mudaf da mudaf ile zai samu kasra amma na bi ahkamil hakimin ka gani karshe mana gashi ne ya zo mudaf da mudaf ile amma sai samu kasra amma idan ba haka ba baya samun tanwini baya samun kasra muna fahimta Allah yana cewa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawm hunain gashi mawatin ala wazni ne ya zamu irabin sana harfu ja عظيم to amma ce mawatina kasiratin ko ba ka wani ko ina alal mumi to ai kuma mun ce in yi kasance mudaf mudaf ile ya kunu majrura a cikin da ta kuna ta a bai bukatan tawili a karwa kalla ma la yahtaju ila tawili fala yu'awwal abin da yazo karara yadullahi fawqa aydihim hannun Allah sama hannunsu shikenan kar ka ce mana kudura mu mai da ai mun ce idan ya zama na ya kasance mudaf ga mudaf ile ani zai zo da kasra har muka buga misalai da wasu ayoyi mun fahimta to gashi kuma aya ta zo laqad nasarakumullahu fi mawatina kaseeratin ya aka zama haka eh nan na'ad ne da man'ut malam yayi gaskiya na'ad ne da mawlud da haka sai mu ce fi harfu jar mawatin ismun majrurun bil fatha niyabatan anil kas li'annahu man'ut kasiratin kuma sai kasance na'ad. mun fahimta ba mudaf da mudaf ilayhi bane abin da yasa bai zo da kasran ba kenan to shi yasa ibnu malik ke cewa wa jarra bil fathati kaga shi ma la yansarif sunan da baya samun tanwini jurra bil fathati ana yi mashi jarra da fatha ne kamar misalin sunayen mata sunan mata gaba daya baya zuwa da tanwini baya zuwa kuma da abin nan kasra sai in ya kasance mudaf da mudaf ilai kaman aishatu ba za ka ce aishatun ba za ka ce ja'at aishatu ra'aitu aishata marartu bi aishata shi sai ya ce wa jurra bil fathati ma la yansarif sunan da baya zuwa da tanwini ana yi mashi jarra da fatha ne malam yudaf matukar ba a yi idafansa ba bai kasance mudaf da mudaf ilaihi ba aw yako ba da al radif tabi ma'ana radif yani tabi'a ko kuma bai zo bayan al ba yani eh, hadisi ibn abbas yana cewa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko ba ka bane hmm. sai ce ya gulamu inni to da haka radifa yani tabi'a ya bi yani in ba a kasance mudaf da mudaf ilaihi ba ko kuma bai zo bayan alba ba to a wannan hali ba ka da wani dalilin da zai sa ba za ka yi mashi ainihin jara da fataha ba muna fahimta jama'a fai da ya kara wannan babi abin da bai wasa a ba saboda ya killace babinsa can zai magana a kansa to yanzu zai magana akan af'alul khamsa tunda mun yi magana kan asma'u sitta a can baya af'alul khamsa shine dukkan mudari'i wanda ya haɗu da alif litnin ko ya haɗu da wawul jama'a ko ya haɗu da ya'ul mukhataba kamar misali antuma taf'alani huma yaf'alani antum taf'aluna hum yaf'aluna anti sai mu ce taf'alina to waɗannan ana kiransu af'al al-khamsa idan suka zama haka ana yi masu rufa da subutun nun kamar da muka kawo misali yanzu zaka ce taf'alani yaf'alani taf'aluna yaf'aluna taf'alina zaka ce fi'lun mudari marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu min al-af'ali al-khamsa muna fahimta sannan kuma da jazaminsa wato sukuni kenan da kuma nasabinsa wato fataha kenan shine a share wannan nunun daga cikinsa kamar misali antuma taf'alani sai ce antuma lam taf'ala antuma lan taf'ala antum lam taf'alu hum lan yaf'alu anti lam taf'ali anti lan taf'ali yani alaman jazaminsa shine a share wannan nunun alaman nasabinsa shine a share wannan nono shine Allah ke cewa fa in lam taf'alu wa lan taf'alu ga jazma nan ga kuma nasba nan don haka sai ka ce lam fi'l mudari majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hasfun nun lan taf'alu fi'l mudari mansubun bi lam wa alamatu nasbihi hasfun nun muna fahimta right shi yasa ibn malik ke cewa waj'al li nahwi yaf'alan nuna raf'an yani ka sanya duk irin fi'ilin da ya kasance ya haɗu da aliful litnin a cikinsa kuma mudari'i ne ka sanya masa nunun a halin raf'a ta kasance alamarsa yani shine subutun nun muna fahimtar magana yani waje alin nuna linahu yaf'alani raf'an ka sanya nunun a halin rufa ta kasance wato ita ce alama ga dukkan fi'ilin da alifun litinin ya shige sa kuma ya kasance mudari'i ne to kaga nan tunda ya ce yaf'alani to ku kuma antuma taf'alani mun samu biyu kenan wa tad'ina haka kuma tad'ina wanda ya'ul mukhataba ta shige sa kenan wa tas'aluna ga wawul jama'a nan ta shige sa antum tas'aluna hum sai mu ce me yas'aluna mun samu guda nawa kenan a guda biyar dai in muka ce yaf'alani huma antuma ku kuma sannan kuma anti tad'ina guda uku kenan to tas'aluna antum hum kuma mun samu guda nawa kenan muna fahimta amma za a sanya nunun ne ta kasance alama kadai fi halatin raf a halin rufa amma a halin nasba da jazma muka ce za a share wannan nunu Shi ne ke cewa wa hasfuha share ta ita wa? nunun lil jazmi a halin jazma wa nasbi da kuma nasba sima ita ce alama tambari muna fahimta to malam ka ba mu misali sai ce kalam takuni ke ba baki kasance ba lita rumi wacce kike nema mazlama ko mazlima wato abin zalunci ba rama yani shine ya nema bulughul marami muna fahimta ko rama ya rumu yani ya nema yana nema ke ba baki kasance mai neman zalunci ba idan muka duba zamu ga takuni ga lamna zamu ce lam harfu jazmin ومه وقلب ومه لم ونفي يعني لم ذا مشي حرف نفي وجزم والقلب سيمشي تكوني في المضارع مجزوم بلم وعلام جزمه حذف النون هكا كما لترومي اللام انا ذا مشي لتلام مه نعم آه آه ba ji ba labul juhud saboda labul juhud dama labudda an takuna mazbuqatan bi nafs muna fahimta Don haka sai mu ce lam lamul juhud litarumi tarumi fil mudari mansubun billah wa alamatu nadhihi haslu wa qudiya al am, wa ila Allah turja al-umur mu fahimta don haka a takaice za mu ce ya'ani af'alul khamsa su ne fi'ilolin da aliful litinin ya shige su ko kuma wawul jama'a ko kuma ya'ul muqataba aliful litinin yana da guda biyu haratul khitab da ghaiba antuma huma wawul jama'a ko kuma wawul jam tana da halayya guda biyu halatul khitab da ghaiba antum da hum ya'ul muqataba ita ce take da hali guda daya shine halatul khitab ana yi mata ruf'a ne da subutun nun sannan ana yi mata nasba da kuma jazma da hasfun muna fahimta to insha Allah fi ne tambayoyi abinda muka karanta in ba a gane ba ko akwai tambaya sai a yi na eh na me ya kamata mu ce da ita a ah, to tarumi din wani fi'ili ne mudari'i to eh idan muka ce rama to me mashi jazma ah, lam na iya wa fi'iloli a ah, to sabon karatu ne kenan lam shin ta nake mun karanto cewa ita lam da la'an nahiya tana tajrimu fi'lan an wahida ko amma ita in ita ce me تجزم فعلين مضارعين اول sai mu ce fi'l ash-shart wa thani jawab ash-shart wa jazaohu to amma ban taba jin lam na'am da aka ce lam nan ba wurin wasa bane na'am na'am da aka ce na'am da aka ce wancan lamun lamun juhud na'am kuma aka na'am ya kasance saniya cewa lamun juhud akan samu al mudmira wujuban na'am bayan ta in tazo na'am kuma aka na'am ina wannan sharadin ai akwai shi ai zaka ce lam lamul juhud ko tarumi fi'l mudari منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه حصر النون kaga ba a irabin haka a farko ba sai sai farko bai wani irabin ba eh eh ai shi irabi eh wannan haka ne malam ya yi bayani ka irabi yakan canza da yanayin kiɗa a cikin jumla na'am na'am na'am na'am wannan sanin mu ne cewa wani na'am haka kuma wannan musamman dai misalin da ake kawo makaranta na'am wanda dalibai suna koyon abu da aka zikira ne kan su ana ba kami sai sabon kan bari haka haka juzita khaira wa kufita sharra wa zuwista bikran wa anjabta ashra wa alaikum salam na'am eh na'am jannat shine jami'in sa misali ya tijar fi halati jar jannatun misali nazartu ilal jannati, fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar na a to ai akwai bambanci tsakanin wancan da wannan abinda muke magana da sunan mace suna al'alam wanda zai yi nuni akan mace suna da zati amma janna a ismun limala ya aqil suna ne wanda ba bai hankalta ka fahimta ai mu abin da muke magana sunan mace wacce take da hankali jannat me zai sa zama mulhaq a jami'i ba ga yana da mufradi ba jannatun jannatun jami'i ne na mu'annas ulatu shine mulhaqi da bi jam'i muzakkar salim saboda la da lahu shi bai da guda daya amma jannatun jannatun wane ke daukan fata da inas eh a kaman banat banatun zaka ce ja'at banatun ra'aitu banatin nazartu ila banatin jam'i ne bintun bintani Ha'ula banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni ban gane tambayar mu dake eh na'am na'am eh haka haka ne eh amma ban su yanzu ban fahimci hakikanin abin su matsalar ka ba eh ba ka ce ba daukan mace ne ba eh sunan mace ba eh eh jannatu ne ce maka suna ne limala ya aqil wanda bai hankali amma kamar fatimatu aishatu misali suna ne wanda yake ya aqil na mai hankali to ire-iren su ne muka ce ba a yi musu tanrini ka fahimta yi abin da yasa ku ba a musu tarwini saboda illa ce guda ɗaya qamat maqama illatin wacce ta tsayu matsayin illoli guda biyu ya'ani na farko zuwan shi da ta'un sannan kasantuwan shi mace illa ne gare shi wa alaikum salam ba zai ɗauki kasara ba maganar da muke kenan ya'ani shine ba ka dan na san E, jannatun fil jannati ga alifin nan da lamun ya zo ka gane misali in nace ja'at aishatu ra'aitu aishata marartu bi aishata kaga bai dauki kasra ba To amma ai idan ka duba ita a farkon magana ba mu ce aishatun da tanwini ba amma jannatun mun ce jannatun ga tanwini ta zo da shi bambancin su wannan suna ne na mai hankali wannan ko suna ne babu ba na mai hankali ba ka fahimta yi na yana cikin jam'i ne na mu'annasi salim yawa baya cikin maganar da ne wancan shi yana cikin jam'i ne na mu'annasi salimi wannan ko yana cikin mamnu'i ne min asaf ka fahimta imala na zai samu kasra ban buga misali ba wa antum akifuna yawa ya samu alif da lam a <laughs> gane na kaza ulatu hakan nan kuma ulatu zai ɗauki hukunci irin na mu'annasis salim a yi mashi rufa da zamma a yi mashi nasba da fatha a yi mashi nasba da kasra a yi mashi jari da kasra wallahi man qad haka kuma duk abin da aka sa shi ya zanto suna na jam'i ka azri'atin kama azri'at asalin azri'at suna ne na wata alƙarya da asham amma idan da za mu mai da shi jam'i ne na mata to zai ɗauki hukunci shi sai ce ka azri'atin fihi zal i'rabu aidan qubil irin wannan i'rabi za a anshe shi a cikin azri'at amma yaushe idan ka sanya azri'at ya zanto jam'i ko kuma suna alaikum salam azri'atun eh azri'a na na na eh shikenan azri'at azri'at da kalmar zira' eh, za a iya don ka san ai akwai suna yakan zo murakkabi kamar misali ka ji wani sunan shi ja'a zaidu kamar da zamu dauko a can in ya zama ja ja'a zaidu to yadda yake haka zaka ce ja'a ja'a ja'a zaidu ra'aitu ja'a zaidu marartu bi ja'a zaidu sunan shi kenan eh kamar yashko, inda zamu sa maka yashko, sai ka ce ja'a yashkuru ra'aitu yashkuru marartu bi yashkuru shi kenan yana iya faru haka <laughs> za mu zo za mu ɗauka insha Allah na gaba na na ba da al in ya zanto bayan al radifa ya zo bayan al masajidu fil masajidi rijalun idza ja'a bil ma'rifa kasra na ka fahimta wa alaikum salam yani muka ce abinda sunan da baya ɗaukan tanwini ana yi mashi jarra da fatha kaman a'lamu ahmadu zaka ce a ahmadu ra'aitu ahmada marartu bi ahmada saboda shi ba a ce da shi ahmadun bai daukan tanwin eh aka ce maka me yasa sai ka ce lil alamiyya wa wazn al fi'l saboda suna ne kuma ya zo da wazni irin na fi'l da kama alam na'am na'am ai wannan siratu muntahal jam ne ai ka san suna yakan iza da jumu' eh na'am na'am to kenan ba zai cewa yani al'aslu fihi Allah ya kun amma idan ka nakkara shi idan ka ce fatimatun ya zama na kira sunan wato wacce ba a santa ba ka fahimta yi zai iya zama haka ya zama na kira kenan kamar siba wai in kace ja'a siba him ba wanda muka sani ba kenan eh shi ake ce shi tanwinu tankif ya'ani ka nakkara sunan da yake mabniyun ne jaizi ne shi ake ce tanwinu tankif na a bar shi yadda yake ayyawa eh, wa alaikum na eh shi ma arifa shine mai abin nan kasra daya eh amma ka kasa mashi tanwini ya zama na kira eh <laughs> na'am kamar ya to gaskiya har yanzu dai ban karanta haka din ba eh eh ai shi alam ko bai zo da alif da lamun ba ma'arifa ne eh ko ba alif da lamun ma'arifa ne eh نعم لوكي نعم توب جمالي انك بدات تقرا نعم ايه يعني قصرها كان اب اخ كذاك وحنو كو والنقص في هذا الاخير احسن نجي تنبهكم يعني هنو ممكن لغه النقص فيه اشهر من لغه القصر يعني كتشكر علامات سننا كتشي فتها هنو رايت هنا نظرت إلى هن wannan lokacin naqs asharu min lugatil qasr qasr shine zaka ce futiha al hana ra'aytu al hana nazartu ila al hana kaman aba jaa abaka ra'aytu abaka nazartu ila abaka inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majd ghayataha shine lugatul qasr da kalmar maqsur ka fahimta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك